Bismillahi Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Baƙar shuka kashi na bakwai. A fili ta sauke ajiyar zuciya tana ƙoƙarin buɗe saƙo na uku kiran shi ya shigo. A wakace kamar zai fasa mata dodon kunne ce, kina wasa da rayuwar din? Wallahi azum kika bari ya kusance ki sai na yi ajalin shi. ba ta yi magana ba ta zare wayar da hukunanta haɗi da kashe wayar gaba ɗaya yana dawa da karfe kofar abubuwa suka sake ɗaukar zafi yadda cikin din ke rawa ya saka har ya bata tausayi ba ta yi ƙoƙarin hana shi kanta ba duk da ba wani daɗi take ji sosai ba cikin kwanci hankali jefa kwallon shi a raga ya soma kashe a rana a hukaci kai wata da ke jikin bangoran rima ya daga ta yi buka da ƙasa wani irin ihu yake na bin duk wani abu nan gilas yana bukawa da ƙasa duk ya ji ciwo a jikin shi hannun shi ya farfashe jini na zuba kuma ya zauna a sama sofa yana dafa da kanshi haɗi da faɗin no no no diana diana ta wuce ni kaɗai keɗin ta wace zumbur ya miƙe kama an tsikare shi ya yi waje a nan kan dani ɗin suka yi sex bayan sun gama ya ɗauke ta cak sai bedroom har lokacin bakin shi na cikin nata Ba zan ya wuce ɗauke da ita ya saka musu shawa sun daɗe suna wasan ruwa kafin suka yi wanka suka fito ɗaure da tawul a su. bayan sun shirya ta haye gado za ta kwanta idan shi kanta ya ce ba dai bacci ba ko a shagaba ta ce bacci mana wallahi na gaji ki dai da raki kike me aka yi abinda ba wani dadewa aka yi ana kashe arnan ba murmushi dai mai zurfi wanda ya saka side dimple din ta lotsawa ta ce uhm, uhm, me ki magana ki kai tsaye za a baki amsa kake da mu babu wata magana kisan din da ya akumatu ya miƙe zai fice dai saurin cewa fita za ka yi abinci zan je na ci abinci kuma ta faɗa cikin mamaki eh abinci mana wanda na ci dukkin zuƙe shi yanzu ga wannan uban aikin da na sha ai dole na ci abinci murmushi kawai ta ba tare ta ce mishi komai ba ya fita ta gyara kwanciyar ta haɗi da jan bargo za ta rufa salatin din ta juya a fado da ƙarfi wata irin ya faɗuwa gaban ta yi da tsalli ta wuntsalo daga kan gadon ta duro ƙasa yadda ka san ana hankaɗa ta haka take tafiya bata san yadda aka yi ba sai ganin ta yi a fala yana zaune ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya hannun shirƙe da ya ƙaramar siririyar wuƙa da jini ya ɓata ta faca face bakinta na rawa ta furta ajilal da farko ta lura da akan mai kafar shi take ba sai daga baya ta fahimci kafar shi akan din ta faɗa kamar mai koyon magana idanuwan din rufe baya motsi ga jini yana zuba daga kirjin shi sai ta zuciyar shi inda aka caka mishi wuka wani irin shu ta ji cikin kunnen ta ki komai ya dauke mata duniyar ta tsaya mata cak ta daina fahimta komai sakwab ta zauna kasan tayal idan ta kan din da ke kwance cikin jini ji da bugun zuciyar ta ya tsaya mata cak wani abu ta ji mai tsananin azaba yana budewa a kirjinta this is hawaye suka so zubowa daga idanunta kafin hawayen ta ya balle yadda ka san an balle gudanar teku bai mutu ba ban ga kashe shi ba tukunna wannan jan kunne ne na farko ya karamin huda ne mishi a zuciyar shi wanda ba zai wuce inci ɗaya ba idan kika ga gawo kai shi asibiti nan da mintuna goma sha biyar ana iya ceto rayuwar shi a ruɗe ta zabura ta kai din tana kokarin daga shi a'a ba da sauri haka ba kafin nan ki fara yi min alƙawarin ba za ki sake bashi kanki ba shiru tai sai kukan da take yi tamkar ranta zai fita muddin kina son cigaba cigaba da rayuwa dole ki koyi yadda zaki ta kanki da shi dole zaki rika yin abin da na ce. ki ma alƙawarin duk abin da nake so ce kuma zaki yi shi zaki kan da dago ta kalle shi cikin sallar tsana da kiyayya ta ce na tsane ka ajilal fiye da yadda na tsani mutuwata ka sa a ranka komai ran daɗewa ni tiya da ce ajalinka ina ji a jikina mutuwa kana hannuna an zana taswira ajalinka a tafin hannuna a ka faɗa ya ɗage na faɗin you are out of time saura minti goma wata irin muguwar rawa jikin Diana ya ɗauka. Ƙara ta saki tana kankame din ta ce please ka ɗaga shi na kai shi asibiti dan Allah sake take shi da kafar shi ya ce damin na hannunki cikin kuka ta ce na ji na yadda na amince da dukkan sharaɗinka Kama zai magana sai kuma ya fasa ya ɗauke kafar shi daga kan babu yadda Diana bata ta ɗaga din ba amma ta kasa kasancewar jikin shi ya saki jilani na zaune kame yana ta da gudu ta nufi kofar falon amma abin mamaki ta ji ta rufe ta rufe wadda din ya mata da za su yi sex ta ina jilali ya shigo bata tsaya bata wa kanta lokacin tambayar shi bata ta fice da wani irin ihu ta fita tana faɗin ku taimaka min dan Allah Abbi da abin da ke tsaye bakin mota da alama ɗaya ne rako ɗaya su tana fara gudu tana faɗin Abbi din kallon juna Abbi da baba suka yi kafin suka mai da kallon su gare ta baba ya ce ina din din yake me yasa me shi tana haƙi tare da nuna musu faɗin su tana faɗin Abbi din din abi abin da take iya faɗa kenan da gudu Abbi da baba suka nufi faɗin nasu dan sun fahimci ba lafiya da taimakon su Abbi aka kai din asibiti tana ta santiri kofar emergency room din tana kaiwa tana komowa da wata dakika da take bugawa da bugun zuciya ta suke bugawa tare an ɗauki wajen awanni uku kafin Allah ya ba wa likitoci ikon ceto rayuwar din alhamdulillah mun samu nasarar ceto shi baya cikin hatsari kuna iya shiga ku ganshi idan da ta limshe hawa yana zuba ta sauke ajiyar zuciya a fili farko farfaɗo sai washe gari da yamma dukansu kowa da kowa yana cikin ɗakin yana zaune saman gado tana zaune kusa da shi tana bashi ruwan ti abi ya ce ni fa na kasa fahimta komai kai kaina ya kulle gaba daya a ce duk masu gadin da ke gidan nan har wani ya samu damar shigowa ya cutar da mu Baba ya ce abin da ya daure kai yake na duba gaba daya CCTV cameras amma babu komai dan shiru suka yi kafin Abbi ya kalli din ya ce kuma baka wanda ya soke ka da wukar ba cikin sanyin jiki ya girgiza kanshi kafin ya ce ban gani ba ina tafiya zuwa dani na ji an riƙe na da baya gam kafin na yi wani motsi an cika min wukar ikon Allah baba ya faɗa cikin jimami kafin ya ɗora da kuma babu wanda kake zargi a'a ya ce na girgiza kanshi abu ya ce, Duk da ya ce min kuma waye yana da mugun sani a kan zubin halittar ɗan adam, don ya yi abin cikin ƙwarewa, kuma kowaye ba san kashe ka yake yi ba. Allah da ya kyauta. Satin su biya asibitin aka sallame su don ya warke sarai sosai. Kudu suka koma gida bai kwanta ba, ci gaba da harkokin shi. Ranar da suka koma gida a jalali ne maganin diyana dole ba don taso ba ta je, don yanzu tsoron shi ya gama cika mata jinin jikinta. Da a ce ba musulma ba ce ita, da tun ta kashe kanta. Sai dai ta riga ta san hukuncin yin hakan a addininta. amma dai ta mace mutuwar da sau dubu don na rayuwar tsoron da rashin kwanciyar hankali da take yi bayan wata uku sannan hankali Diana ta fara sakin jikinta da Atlal tun ba ta jin daɗin sex da romance ɗin shi har ta fara ji da farko farko wata nunawa don nokewa take yi tana basarwa kafin daga baya ta saki jiki suke aiwatar da masha'arsu yau bayan sun gama masha'arsu suna kwance akan gado ya juyo ya kalle ta ya ce kin gaji koma angel sannan a nurar raina yi magani na shafa mata kanta ban za ta yi da shi ya kai hannu ya dan mintsina bubs ɗinta ta bige hannun shi tana faɗin Allah ba na so ta yi magana cikin shawaba. ya dariya sosai ya ce ni kuma ina so miƙewa da ita a jikin shi ya shiga bathroom ya cika musu kuma wanka da ruwa suka shiga sai da suka bata lokaci sosai wajen taɓa taɓa latsa-latsan juna gami da watsa-watsan ruwa sannan ya mata wanka ta siya sallo ta a tawul ya fito ɗauke da ita a hannun shi kamar jaririya ai yi gama shirya ta tana zuba mishi sangarta da shagwaba ya saka mata takalmi suka fita amma da delight suka nufa a can ɗuma da kanshi ya bata abinci a baki kafin suka nufi wani katon mall da ke kan zaria road ta jibgi kananan kayan sawa sosai da duk abin da za ta bukata ya biya suka dawo gida bedroom guda ya ware mata a cikin gidan tare suka shirya kayan a cikin wardrobe bacci nake ji ta faɗa cikin salon ɗaukar hankali ya murmushi yaɗi da miƙewa ya ɗauke ta sai kan gado yana faɗin bacci kaɗai ko abin da yake motsi yana buƙatar ɗan ya ƙara shi yana kashe mata ido sai ka ce wata harija yanzu fa muka gama ai sai na ce ba lafiya ba kinga in ma shine ki fito ki bayani kar ki shuci kanki ni dai kin san bana gajiya namijin gaske ne in shi din ne me zai hana na faɗa ka gani kashe min light kashe waye ya dawo zai kwanta ta kalle shi ta ce ka zo ka hana na bacci ko no wane ni baccin da ni ma zan yi tam na ji amma ban da yan taɓa taɓe oke madam ya ce da rungumo ta jikin shi kamar wani zai kwace mishi ida suka tsunduma duniyar baccin su cikin kwanciyar hankali ba su tashi ba sai karfe biyar da rabi na yamma a gurguje ta miƙe ta shirya ta fice ko sallah ba ta tsaya ta yi ba har bakin mota ta yi raka ta ya yi mata kisa a goshi yana tsaye har ta fita da yake gate mai control da remote ne da remote ya rufe ya koma ciki a rabe isa ɗin ta hango shi yana niyyar shiga mota ganin ta shigo ya saka shi ɗan dakatawa ya fasa shiga motar ya zuba mata ido yana yi mata kallon tuhuma ya ce daga ina kike tana kokarin haɗa nutsuwarta ta ce salon ido ya tsare ta da shi yana karanta yanayinta dan kallon da yake mata yana neman rikita ta faɗa abin da ba shi kenan ba kan shi ya kawar haɗi da shiga mota yana maimaita auziya a cikin ran shi saboda abin da shedan ke bujiro mashi da shi dan siririn tsaki ta ja tana watsa motar da yake cikin harara ta wuce gida mummy kina ina tun ɗazu nake neman ki mummy kina ina tun dazu nake neman ki dai tare da shafa kanshi ta ce dan ami kasuwa na je kasuwa to mummy ina chocolate dina hannu ta sanya cikin jakarta ta dauko chocolate har ta mika mishi sai wani tunani ya zo ranta ga gashi kike wa didi Maganar ajilal ta dawo mata ta san ajilal baya kauna ahalin da kaf musamman din Ɗaukar didi ta yi ta isa bakin fridge ta buɗe ta dauko chocolate ta bashi ya amsa tare da cewa thank you mom ya soma kokarin sakowa ta dire shi tana dariya ta ce an samu abin da ake so za a gudu wajen amu wai hannunta ta soma haske ta yi murmushi haɗi da yin fakin ta ce nur hayati ya aka yi ajalal ya ce me saka kika fasa bashi chocolate din da na siya mishi yar dariya ta yi kana ta ce haka nan kawai ki dai kika sani bari ne sallah zan kira ka oke haɗi da kashe wayar Silifas an gaba shi ya cire ya hau gadon ta yi lamu kamar mai bacci dan yau ta kula da take-taken shi shi ya saka mata baro shi a dani. dan bata san ƙarfi da za ta yi mishi yau ba hannun shi ya miƙa ya jawo ta jikin shi yana faɗin ba dai kin yi bacci ba au ai ko tashi ma zaki dan ba zan iya haƙuri ba yau harshen shi ya tura cikin bakinta tare da zira hannun shi cikin rigar jikinta ya suma wasa da bus ɗinta still shiru da ta yi yadda ka san bata san abin da yake yi ba so sai birkice yana shafa duk inda ya ci karo da shi a jikinta a gaggauce cire kayan baccin jikinta ya zaura a ƙasa dama jikinta babura. ya hau bin jikinta yana murzawa Dikin da namiji ya kai da buƙatuwan mace, to yau din ya kai, daraban shi da sex kimanin watanni uku kenan. Jin yana kokarin shigar da ya saka ta saurin miƙewa haɗi da kunna fitilar ɗakin. Au, wikin tashi? Ai na ɗauka baccin kike yi, irin wannan bacci haka? Ya faɗa da sigar tsokana, yana sake shigewa jikinta. idan idanuwanta ta limshi tana tuno kashe din ajalal da yake faɗin muddin kika sake bashi kanki kin jawo mishi mutuwar shi ta tabbatar da zai iya kashe din tunda ya taba tamtin hakan ta san yanzu haka ma yana kallon su zami jikinta ta yi tana kokarin sai da kanta ta ce papa ba da lafiya ba. fa shi can ƙasan makogaro ya ce, I'm very sorry, ba ciwo kan ba zan iya daga miki kafa ba gaskiya. Ya karasa magana yana sake haɗe bakinsu. Bakin ta zami tana bari da ce fuska ta ce, please ka hakuri haƙuri ba zan iya ba. A matuƙar wahalci murya shi na sarƙewa ya ce, please ki bar ne ko kaɗan ne ganin tana kokarin tashi ya saka din saka mata karfi ya jawo ta jefa saman gadan ya danne ta da iya karfin shi ya soma kokarin biyan bukatarsa dan yanda yake jiyo idan bai kusance ta ba komai na iya faruwa da shi ƙara ta saki haɗi da tura shi baya iya ƙarfinta ta mirgina ta sauka daga kan gadan bakin shi buɗe na binta da kallon da ta kasa fasara shi na ce maka ba na so ana dole ne din tare buɗe idan shi da ke cike da sha'awa ya zuba mata su a kanta a fili ya maimaita din ta ni ke faɗawa haka ni mijinki to na ce maka i'm not in the mood but you still insist ba na so ana dole ne ana dole mana tunda ke mata ta ce halali na ce ina da haƙƙi a kanki kai ka san wannan ta faɗa cike ta rashin kunya sai dai ɗanyi mata kallon ƴan daƙiƙu kana ya ce idan ba manta lissafi ne ba yau kusan wata uku da kwanaki ba baki bani kanki ba tunda ni rashin lafiya na bi biki na biki har na gaji ko da yaushe uzurin da zaki kawo min daban na san wasu lokutan ƙarya yake min ina ƙyale ki ne kawai saboda yau da gobe sai Allah tunda muka dawo ƙasan nan na kasa gane kanki na kasa gane abin da yake nufi idan da akwai wani abin a ranki ki fito ki min bayani kan da ta kawar dan ba za ta iya jure irin kallon da yake yi mata ba tsaye da idan shi cak a kanta ya kasa cewa komai tun asalin shi ba mutum bane mai sanya min magana ba balle faɗa ko akan me idan ya ja aka ja saki yake yi na san ki ciki da bai diyana na san ki tun kafin ke kanki ki san kanki na san halayen ki da ɗabi'un ki kaf don haka nake hana kaina zargin ki so da dama kina yin abubuwan da ban yarda da su ba kina yin abubuwan da ya kamata na dome ki na bincike ki amma ba na yi don ba na so ko kusa na zarge ki sai na saurayi na bari na yi miki uzuri lokuta da dama shi dan yana aina min abubuwa a kanki amma ina ki don ba na son na lalata auren mu ba na son buɗe ƙofar zargi da rashin jituwa a mu amma ki duk baki ga wannan ba na san yanayin sha'awar ki Diana na san yadda yake na yarda da ke ɗari bisa ɗari don Allah kada ki ba zuciyata dama somarwa da zargi akan ki. ba zan tambaye ki dalilin ki na yin hakan ba haka ba zan sake tambaye ki haƙƙina ba kamar yadda ni alƙawari ba zan sake tambaye ki damuwar ki ba har ya juya zai kwanta ya sake kallon ƙwaya idan ta ya ce. Allah ya sani ban taɓa cin amana ki ba Allah shi da ni akan irin san da nake yi miki ina son ki fiye da komai da kowa zan iya yafi miki duk girman laifin da zaki ma. amma ba zan taɓa yafi miki cin amana ta ba babu dalilin da zai saka ni ki ko na guje ki amma zan tsani ki tsanata har abada muddin kika ci amana ta zan yi nisa da ke nisan da zan nisa da na daga gare ki muddin kika ci amana ta Diana destiny can only be delayed but cannot be denied ji da tamka an ɗauke ta an yi cilli da ita gefe tamka a kansa har kankara take tsaye haka take ji wani irin abu take ji yana fita daga jikinta ƙararrar tsoro da tashin hankali suka bayyana a tattare da ita yawan bakinta ya bushe jirjiri yana ɗibarta saboda tashin hankali da tsoro jin tana neman zubewa ƙasa ya saka ta zamewa ta tsugunna haɗi da fashewa da kuka mara sauti ya so ya fita ya bar mata ɗakin amma ya daure ya kwanta ya tabbatar wa kanshi akwai abin da Diana take ɓoye mishi su babu wanda ya rantsa da sassafe shirya ya fita saboda karɓo masa renewal ɗin passport sai dai shi da sabo aka yi mishi tana jin shi har ya fita bata ɗago ta kalle shi ba yana fita ta sauke ajiyar zuciya a fili ta miƙe ta shiga toilet cikin rashin sa'a tana ɗora kafarta santsin tayar da santsin ruwan wankan din suka ɗebe ta ta yi tangal-tangal za ta kifa da sauri ya ɗago ta ya manna ta a jikin shi ta sauki ajiyar zuciya da ƙarfi tare da kwantar da kanta a kirjin shi kin gani ba ai na faɗa miki duk sanda kika shiga matsala ni zan kawo miki ɗauki haka duk sanda kike buƙatar taimako zan bayyana a duk inda kike ajila da ya faɗa yana shafa kanta me saka ka zo gida bata bari ya bata amsa ba ta dora da ka fahimta alƙawarin ba za ka sake zuwa gida ba ta faɗa tana shafa kirjin shi zuwa ne ni ɗebe mai kewa na mantar da ke damuwar da ya saka ki a kwana cikin bakin ciki murmushi da yaɗi da cewa me wanka ko wani wanka za mu yi babu dalili ai gwara mi mai dalilin ko ya kare shi magana haɗi da kashe mata ido hannun ta sanya cikin su makan shi ta kifo da kanshi ta haɗe bakin su cikin ƙanƙanin lokaci suka manta da junansu komai da kowa ba su saurara junansu ba sai da suka samu nutsuwa kana suka yi wanka suka fito da lafiyar din ta ɗauko mishi ya galla mata harara yana faɗin god forbid na saka kayan shi ta yi dariya sosai kana ta mayar ta ajiye ta shirya shi ya mayar da kayansu da ya cire ita kuma ta sanya wasu ta nufi kofa za ta fita ina kuma zaki abinci zan nemo mana bari ta so na zo na ta yaki madafa. idan wata zaro kamar za su faɗo ƙasa ta ce rufa asiri ya dan harare ta ce oh yanzu ba amma lokacin da za a yi bikici a rufa asiri ba za ta yi magana ya ce karki damu everything is under my control so feel comfortable ta san da gaske yake tunda har iya shigowa ido na ganin ido duk tarin masu gadi da ma'aikatan da suke cikin gida tare suka yi girkin su cikin soyayya bayan sun gama suka zubo a plate ɗaya tana bashi yana ba ta har suka koshi ya so ya kwanta ya bacci amma ta hana shi saboda tana jin tsoro dole ya haƙura ya tafi bayan sun gama yin tsotsotsansu. Zai take bakin miro tana taje gashin kanta ya shigo hannun shi riƙe da takardu ba tare da ya kalli inda take ba ya ce ki shirya next week za mu wuce ana nema na a wajen aiki. A firgice ta juyo ta kalle shi haɗi da cewa tafiya? Yana cire kayan jikin shi ya ce eh wai Amurka za mu tafi? Tsire ni shi ya kanta ba tare da ya ce komai ba. Juya ta ta ce da sauri haɗi da ɗaukar wayarta. Can cikin lambin estate ɗin ta shiga hannunta na rawa ta dalin ɗin nan ba Ajilal. Yana ɗagawa ta soma magana tana faɗin ka ji wani ɗari hankalin ku sai da ya fitar da nannonin numfashi a cikin kunnanta kana ya ce to ki me kika yanke kamar ya me na yanke mm faɗi mana ba na son ne magana ce na fiye san kaina ne amma wallahi ki sani muddin kika kuskuren bin shi kafin jirgin ku ya kai inda za ku kai kun samu labarin rugujewa ahalinku da su kaf Don ba zan taɓa barin ɗayansa da rai a doron ƙasa ba kuma na saki bidiyon na watsa cewa sanadin bidiyon ba tsaki ne ya sanadiyar ajalinsu suka kashe kansu saboda kunyar duniya zaɓi ya rage naki tsakanin ran ahalin gida da ki da kuma kima zara'a ku kaf da kuma bin shi Amerika wanne fi miki muhimmanci kai ma kasan idan duniya za ta tashi ba zan biyo shi ko nan da nan ba murmushin samun nasara akan ta yi kana yi ce good day tiran da ya mata magana koma wasu bai sake yi mata magana ba sai yau da yake shirin fita siyayyar tafiya ki shirya mu fita siyayyar tafiya sai ta ji shi amma dai kamar ma bata san yayi magana ba Diana ya kira sunanta haɗi da zuba mata ido. Hmm? ta masa ba tare da kalle shi ba na ce ki shirya mu fita sai ya tafiya ko tafiya za ka yi ne ta faɗa da ta san abin da yake nufi wani tana ci gaba da shafa jan ta ciki tsayar da abin da yake haɗe da sama mata ido cike da mamaki kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ce ban gane tafiya zan yi ba dama na taɓa yin wata tafiya ne ba tare da ke ba tun da muka yi aure ops ashe tare za mu yi tafiyan ma kenan ta yi magana tana kokarin barin wajen a zuciya ya fusko da cike da kubular renin wayan da take sanyi yi mishi ya jefa ta saman gadon haɗi da nuna ta da ɗan yatsa ya ce stop it ya isa haka nan diana ba na son renin wayo harara ta watsa mishi tana faɗin karya ni kake sanyi ne zai magana ta yi saurin cewa haga bari ma na faɗa maka gaskiya ni fa babu inda zani ba za na wata amerika ba ka faɗa ta dan ƙara ƙarfi har sai da ta rantsa ido ta saki a ƙara me yake nufi diana abin da ka je wallahi ba zan bi ka ko ina ba ta faɗa cike da tsiwa Ƙarar da muke kafa ta ta yi da ƙarfi ya ɗara suno daidai fuskar ta ya kalli cikin ƙwaya idan ta ya ce wallahi ba sa ba muddin kina matsayin mata ta kina ƙarƙashin iko na Baki sani ce ga abin da nake sanya ki yi ba. Sai da ta ɗan turo baki kana ta ce to sai ka janye auren naka ka warware kullum da ya mana zabari a tsakaninmu. Sakin da ya haɗi da ɗagowa cike da mamakinta don ya tabbatar da abin da ta faɗa ya ce me me kika faɗa yanzu me me ta abin da kika faɗa. Baki da na sake turowa ba tare da ta ce mishi komai ba. ok ya yi kyau, amma ki sani sai dai ki zaɓa zama anan ko kuma aure na don muddin kina matsayin matata ba zan baki anan ba bijira ta yi magana ba ya juya ya fice don zuciyar shi na gab da tarwatsewa baki ta murguda mishi hadi da cewa mugu kawai so sai al'amarin Diana ya soma bashi tsoro don abubuwan nata sun wuce su bashi mamaki kanshi ya kulle ya rasa tunanin da zai yi ya rasa wa zai faɗa wa maganar ko ya samu sauƙi raɗin da zuciyar shi ke yi mishi anya kanta ɗaya kuwa ko dai aljanu ne suka shige ta ya faɗa yana gyara kwanciyar shi har su ya rasa abin da yake mishi daɗi ya rasa tunanin abin da zai yi ita kam tana ɗakinta don yau bata je bedroom ɗin shi ba da kanta ta kira jalal ya zo suka kwana tare suna murzar juna shi kanshi har mamakin da yake yi ya sha zargin ko dai wani abu take shirya mishi don wasu lokutan tana zo mai da iskancin da ya girma shi idan suna sex ta sha mishi abin da sai kwakwalwar shi ta tsaya cak so sai take zagewa su sha madarar iskancin su haka sa kwana suna lugubi ta junan su sai da ta hada mishi breakfast ta bashi a baki kana ya tafi tana kwance gashin kanta duk ya mutse ya shigo kallo ɗaya mata gaban shi mummunan faduwa ya san ta farin sani shi ce ita din ya san yadda take komawa idan sun yi sex saurin ɗauke kan shi daga ta yana a uziya a cikin ran shi dan sake kallon ta kafin mai da kallon shi ɗakin da saman gadan komai ba a daidai yake ba jiya gaban shi ya sake mugun faduwa ya sake saurin kawar da idan shi daga kanta ya ce wani hukunci kika yanke sai da ta ɗauki lokaci kamar ba za ta bashi amsa ba kana ta ce na zaɓi zama a kin san me hakan yake nufi kuwa ya faɗa yana tsare ta da idanuwan shi cikin kosawa ta ce na sani mana ba cewa kai na zaɓa tsakanin aurena da zama a nan ba sai da mamakin da ya kusa suka zuciyar shi ta tsaya a hasale da mota yana faɗin me yake nufi kaga papa a dole a auratayya hanyo daga zai ba mata mari sai kuma ya fasa cilliye da ita ya fice tunda abubuwa suka fara faruwa bai taɓa faɗa wa kowa ba amma yau kam dole iyaye su shiga don yadda yake jin zuciyar shi yana iya yanke hukuncin da ba zai yi wa kowa daɗi ba Baba ya samu a falon ƙasa ya durƙusa a gaban shi ba tare da ya ce komai ba. Idan shi kaɗai baba yana kallon shi ya san ba lafiya ba. Ya san halin din da bakar zuciya. Bai mai magana bai miƙe isa firij ya ɗauko mishi ruwan sanyi a roba ya miƙa mishi. Duk jikin shi yana rawa ya amsa da sauri kamar dama jira yake. Tun da ya kafa robar ruwan a bakin shi bai cire ba sai da ya shanye ruwan tas. In ƙaro maka wani kai girgiza. Baba ba tare da ya magana ba ya san halin kayan shi don haka ya koma ya zauna ya cigaba da kallon labaran shi. ya san idan zuciyarsa ta lafa da kanshi zai mishi bayanin komai ba mintuna biyar ba ya dago ya ce baba baba ya murmushi tare da juyowa dan ya san ya sako yanzu za su yi magana baba ina son Diana amma tana neman kashe ni subhanallahi ita Diana din ke neman kashe ka me ya faru sai da sauki jiya zuciya kana ya faɗa baba da kyar da suka yi tun daga nan da ya so mai mata maganar tafiyarsa har da suka yi yau bai faɗa baba maganar su ba da yadda ta hana shi kanta har yau wannan ya bar wa cikin shi kamar ya ba za ta bi ka ba ban fahimta ba fadin to ni ma dai ban fahimta ba shi saka na ce bari na faɗa maka ko kai zaka fahimta ran baba in yayi dubu yayi mugun baci a hasali ciro ya shi aljihun shi ya kira ta tana ganin kiran baba ta ki dagawa dan ta san can ya kai kararta kuma bayan shi baba zai bi kira na tsinkewa ta yi saurin kiran abbi wai baba ya bi da kallo kana ya kalli din suka haɗa ido sai ya kiran waye ya ji bizi, sau uku yana kiran waya amma bizi. hakan ba karamin hasaran baba ya yi ba wai ummi ya kira tana dagawa ya ce je ki tafi min da Diana bai abin da za ta ce bai kashe wayar abin na dagawa ta fasa kukan kisa wiwi subhanallah lafiya diana cikin kuka da mare da cewa ta ce abbi din da ya kai kara ta gun babu kan na ce ba zan biye shi amerika ba saboda tarbiyyar didi to ikon allah yanzu ina babu da din din suna falon baba ki taho falon nima bari na je can na same su cikin zumuɗi ta amsa da to dan ta san tike da zai abi ba zai taɓa bari a yi mata dole ba tana kashe wayar abi ya kira wayar baba amma har ta tsinke bai daga ba za ta sake kiran shi amma ta shigo a dan zuwa ta miƙe tana gaida amma kafin ta shiru tana jiran ta ji abin da za ta ce mata dan ta san ta ba wasa wani laifin kike wa babanki ne da saurin da ta girgiza kanta gami da cewa a'a hmm, ki dai kika sani ya ce ki je falin shi yana son ganin ki jikinta na rawa ta bayan amma hanyar faɗin sa amma ta nufa Diana ta yi saurin cewa amma ke ba za ki wajen kiran ba akan me zani ni ra'ayi ke ce a tsakaninku mahaifinki ne ce da kira mishi yan shi na kuma isar da na, me yana wanda zan yi katsalandan a ciki a fili ta sauki ajiya zuciya cikin ranta take godewa Allah kan in zuwan da an mu dai da an mice ma da dan sauki sauki dan ta san idan aka tarza bayan ta za ta bi wai ba za ki tafi ba ne kika tsaya kika tsaye da ido kina mimi da baki saurin barin wajen ta yake kafin mu ta ce za ta biyo ta tana kaiwa kofar za ta shiga abi na kawo kai a hankali ta fitar da sassanyen numfashi haɗi da yin hamdala cikin ranta sai da ta bari abi ya wuce gaba kafin ta bayan shi bakin ta ɗauke da sallama daga baba haddin babu wanda ya amsa mata sallamar sai maharara da da ya galla mata ina faɗin wato sai da kika biya kika tawo da abban ku ko saboda kin san baki da gaskiya ko kanda ta sun kai haɗi da neman guri ta zauna kana ta ɗarsa na ce ina ni baba ba tare da ya amsa gaisuwar ta ba Ya ce, ki je ki fara shiri jibi za ku wuce insha Allah sai da ta ƙara yin ƙasa da kanta kana ta ce baba dama ban ce ba zan bi shi babu wani dalili ba kallon banza baba ya watsa mata yana faɗin ki rike dalilin naki a afa abdul kar ka gaggawa yanke hukunci ba tare ka ji ta bakin ta ba ita ma ai dama na san dan haka ta sako ka a gaba dare ai biye kafin ya ce ta sako ni a gaba kuma eh mana dan ka shiga mata ba abi ya murmushi kafin ya kalli din yana faɗin me ke faruwa ne cikin girmamawa ya kwashe yadda suka yi kan komawa wasu amerika ya sake faɗawa abi a fili abi ya sauke ajiyar zuciya hadi da jinjina kanshi ka ji fa sabilillahi in ba shirme ba har mijin ke ce ki shirya ku koma ki tsaya kina bata lokaci don samun waje ita kam ido ta zuba wa din tana ƙara ganin girma da kimar shi karashin faɗa saba hana shi haƙin shi da take yi wani mugun tausayin shi ta ji yayi bala'in kama ta hawayen tausayin su da yake shirin zubo mata take ta ƙoƙarin mayarwa ji take yi tamkar ta bishi amma wane ita faɗan ya fi ƙarfinta don idan ta sake ta yi kuskuren bin shi komai yana iya faruwa abi mai duban shi ga Diana yana faɗin mhm yi mana bayanin dalilinki na kin bin mijinki dan jim dai kalaman ajlal na sake dawo mata a kanta. wallahi mutum kika kuskuren bin shi kafin jirgin ku ya kai inda za ku kai kun samu labarin rugujewa halin ku da su kaf dan bazan ta taɓa barin sa da rai a doron ƙasa ba kuma na saki bidiyon na watsa cewa sanadin bidiyon ba tsaki ne ya ajalin su suka kashe kansa saboda kunyar duniya zai ya rage naki tsakaninki da ahalinki da mutuncin ki da kuma kima zara'a ku kaf da kuma bin shi Amerika wanne fi miki muhimmanci kanda ta sake sunkuyarwa don gudun kasa fahimcin da take kokowa da nutsuwarta hawayen da take dannewa tana kokarin mayar da su ne suka kwace mata kafin ka ce mai san wanke mata fuska a hasali cikin fushi ba bai ce wai ba da ke ake magana ba ne? kin yi shiru in baki da abinci ku tashi ku ba mu waje wahalar fashi ta fitar har da limshe idanta yanzu suka sake tsiyayewa don har ga Allah tana jin ɗacin rabuwa da za ta yi da shi da kuma nisa da juna da za su yi da kyar ta sai da kanta ta buɗi baki ta ce abbi dama saboda tarbiyyar didi ne duk da ta kokari wajen sai ta kanta sai da muryar ta rawa baba zai magana abbi ya ce ka tsaya ka bi ta hankali mana ya mai da kallon shi gare ta ya ce sai ki bashi ana wajen umma da ammi tunda yanzu ma ba a hannun ki yake ba muryarta na rawa kamar za ta kuka ta ce abbi ni dai ba na son na bi shi da sauri din ya kalle ta bata bari sun haɗa ido ba ta sauran sun kai da kanta ƙasa a ba ba ya ce ke ɗin ban ki ce ba za ki yi mijinki ba idan ki zauna a nan ɗin wata uwar zaki mana sha sha sha sakar ya mara wayo kawai ka yi haƙuri mu ji dalilin ta mana Abbi ya sake mayar da kallon shi kanta ya ce me yasa ba ki san bin shi diana kanta ƙasa tana danne abin da yake taso mata ta ce ba komai abi da ƙarfi ya rinsa idan shi haɗi da cije lips ɗin shi wani abu yake miki a can na zalunci ko na rashin adalci da kyautatawa a'a ta sake cewa kanta ƙasa wasu abubuwa yake yi waɗanda ba su kyauta a addininmu da al'adarmu ba a can a'a ta sake cewa kanta ƙasa hawa yana bin fuskarta to me saka baki son ki mijinki inda Allah ya kadarta muku zama shiru tai dan ba ta da abin faɗa ba tambaye ki ake yi ba kin yi mutane banza dan sakarcin banza ba komai haka nan kawai ba na son bin shi jin tana ta maimaita ba ta son bin shi yayi bala'in da kun zama din kun san halin kayan ku da bakar zuciya ke jiran shi yayi bala'in bashi zuciyar shi da baki kirin daga san gawayi jijiyoyin kanshi suka yi rado rado kamar an zana su saboda tsabin zuciya hawan yaji yaji yake ji a cikin idan shi jiya ko idan bai tafi da ita ba hakan na nufin ajalin shi ya hakura ko duniya za ta tashi ba za ta bi shi Amerika ba har abada ya gama tafiya da ita ko ina a duniya Abi zai yi magana ya saurin cewa shikenan ba komai ta zauna ɗin Abi. Alhamdulillah, kawai in zakar gida. A nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na takwas. Ku ci kasancewa ta tsakar gida, ku ci da kuma na ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci ta yi mishayarin a gurgudu.